mun haɗu kamar yadda muka saba a farfajiya wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan gwardosa cikin garin kaduna domin ci gaba da karatun majalisi na dukkan ranar juma'a littafinmu na farko shi ne jami'ul mutum fi tauhid wal aqida muna kuma cikin littafi na farko shi ne kitabun tauhid wanda za mu tashi bugun hannu na farkon shafi na da tara. wannan kuma shi ne darasi na 28 a babi kuma na 28 har wayo haka ne na za mu tashi da malamin sake da babu ma ja a fitan, Jim, babin da ya zo zai magana a kan menene hukuncin a tanjim yin canfi da taurari taurari a ce in tauraro kaza ya fito a wuri kaza kun aka ga tauraro kaza ko a kalli tauraro kaza a ce wane zai mutu wane zai kuɗi ko wani abu zai faru nan gaba shine at-tanjim a kalli tauraro a laƙaba wani abu da zai faru a nan gaba ga al'umma ko ga wani mutum shi shi kaɗai to wannan menene hukuncinsa malai ce ƙalal bukhari fi sahihihi imamul bukhari Allah mai imamul bukhari rahama ya faɗa a cikin ingantaccen littafinsa ya ce ƙala katada. qatada ya ce qatada tabi'i ne dalibi ne ga abdullahi ibn mas'ud babban sahabin nan da muka sani Allah ya kara yadda a gare shi yace khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin ku kiyaye wannan yana da kyau saboda zai warware mana duk wata shubha a wannan bazai khalaqa hadhihi an-nujuma waɗannan taurari da kuke gani a sararin samaniya 'yan uwa Allah subhanahu ta'ala ya halicce su ne le salatin dan ɗayan abu uku ko dan abubuwa guda uku wannan taurari da kuke gani alaƙan mu da su a nan gidan duniya abubuwa ne guda uku shi yasa duk waɗannan abin da za ku ji za su kare a ƙarshen duniya idan shi yasa Allah ke cewa idan nujumun kadarat daga cikin alamomin zuwan alkiyama taurarin nan za su tafi su zai dushe za su warwatse za a neme su za a rasa su idan wannan ya faru to alkiyama ta zo shi yasa Allah ke cewa wa idza wa idza idan kuka ga abu kaza idan shamsu kuwirat wa idha nujum wa idha sama wa idha al-isharu utilat duk da yaje sai da ya faɗi wannan so 12 ko so 13 a ƙarshe me zai faru ya Allah kake ta tsorata mu da wannan abu ya girmama sai ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat abinda zai faru shine kowace rai za ta tadda ma qaddamat abinda tayi na lada gashi nan an ije mata shine wa wajadu ma amilu hadira kowanne mutum zai ga an kawo masa abin da ya gabatar na lada wa ga kuma wani aikin ladan da kash kasala ya hana ki kin rasa shi ina ma da nayi shi ina ma da ban bata lokaci a duniya wurin kaza ba ina ma da ban biye ma wance ba ina ma da na rinka bin wancan makaranta da ni ake karatu ake ta ayyukan alkhairin nan ina ta zanyi zanyi gashi yau na shiga kasan kabari ba akharat kenan ta jinkirta ga abin da ya kamata ta yi sai ba ta yi ba har lokaci ya kure to shine a wannan tauraro da kuke gani ba zai je alkiyama ba saboda wannan saman ma ba za a lahira da ita ba wannan kasan da muke takawa ba akan ta za a yi hisabi ba Allah ta'ala ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wasamawat ran alkiyama za a musanya ƙasa ba da ƙasar da kuka sani ba sama ba da saman da kuke gani ba wannan saman da muka yi a rinka sa rana da wata a cikin sa ne li ta'lamu adadan adadus sinina wal hisab ah, ku san shekaru ku kidaya in ta zagayo ku ba da zakka saboda rana ta fito ta fadi ta fito ta fadi so 300 da kaza kin san dare kwanaki sun samu kaza wance mijinta ya rasu dare da rana ta kirga wata uku da kwana goma ta san ta gama ta kaba wanda ya ce a bashi bashi aka rubuta rana ta fito ta faɗo lokaci ya san kwanaki sun cika litalamu adadin sinin kusan shekaru wal hisab da kidaya na abin da ya shafi lokacin sallah in rana ta zawali to duk an gama sallah an gama zakkan an gama azumin an gama aikin haji da aka sama ta tafi kawai shine idda sama'un fatarat Allah ya ce na rantsuwa da sama lokacin da take tsatsagewa mala bakar mahmud duniya Allah ya ji kansa da rahama ce da nuzulil mala'ikati lil hisab sama za ta tsatsage ne saboda mala'iku su sassauka su zo su kididdigan ayyukan bayi da Allah ya dora musu ya Allah ka sa mu ga alkhairi a wannan rana ce khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salatin yan uwa Allah ya halicci wannan taurari ne da kuke gani dan abu uku na farko zinatan lis-sama ado ne su ga sama wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih waja'alnaha zai faɗi na biyu shine rujuman lishayatin walaqad zayyana sama'a a duniya. Allah ya faɗa cikin suratul mulk ko jama'a ina fata kuna karanta suratul tabara kafin ku yi bacci saboda tana da albarkatai albarka mai yawa daga cikin albarkanta shine duk mai karanta ta kan yi bacci kabarinsa zai ta faɗi kafin ya shiga na biyu tana hana talauci to na uku gagara ba daudin shine ne Allah sallallahu alaihi wa wata rana ce musabbai ku saurara ku bani hankalin kori daya a cikin Alƙur'ani akwai wata sura Mazala sallallahu alaihi wa ce ku sake saurarawa wannan suran ayoyinta guda talatin ne Ya ce kai ku saurare ni fa da kyau ku ji abin da nake faɗa wannan suran za ta tsaya ga wanda ke yawan karanta ta ran alkiyama har sai ta cece shi a wata riwaya ce za ta tsaya ga wanda ke karanta ta duk daren duniya har sai ta cece shi Ya ce kai ku bani hankalin ku wuri daya ba wata sura ba ce face ta bara kallabi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir shi yasa duk dare zai kwanta bacci sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk sai ya karanta alif lam min suratul sajada an gane yawa duk a cikin su zaku ji akwai al'amarin labarin tashin kiyama a ciki saboda akwai kwanciyar da in kin yi wallahi ba za ki tashi ba ce daga kwanciya fa daga kwanciya a garin nan mun yi jana'izan bawan Allah da ya mutu tun ran talata sai ran juma'a aka san ya mutu wallahi alazim wallahi sai ran juma'a da safe mala an yi jana'izan nan kowa daga mai koma gefe sha madara ne gidan ma sai da aka kira yan kaza suka yi feshi ana ta feshi ana matsa haka aka fito kuma wallahi rajulun salih wallahi mutumin kirki malam bawan Allah to akwai kwanciyar da ba tashi akwai tashin dan an yi kwantar da mutum za a yi ba zai ƙara kwanciya da kanshi shi kenan an tafi abin da mutum ya yi kuma shi zai tarar ya rage na kowa ya abin da ya ga shi yake so ya tarar a kiyama zinatan lissama wannan tauraro da kai gani na farko Allah lice su don kawa ga sama kuma mun karanta yanzu suratul mulk sannan wa rujuman lishayatin da kuma jifa ne ga shaidanu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce malayan shaidanu aljanu suka rinka wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani har sai sun kai kusan sama ta ɗaya domin su sato abinda Allah ya faɗa ma mala'iku za su su tsawon lokaci wasu Allah kan ba su ikon su jiyo da ikonsa da ganin damansa su ji kalma ko da guda ɗaya wanda su ne masu sihiri suke amfani da su an gane ko wasu kuma yakan jefe su da taurariya mai wutsiya haka suke ce mata da hausa amma a da hausan ma ce ake da ta yula ne za ku ganta shar wani lokaci ta wuce ko guda ɗaya amma ta haska kusan sama da goma ko ashirin a ƙarƙashin ta haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana domin qur'ani ya faɗa ce yulquna sam'a wa aktsaruhum mene kadibun surati shu'ara haka Allah ya faɗa suka ruska su ji wani ɓangare na magana amma fa mafi yawa abin da suke faɗa muku ƙarya ne Shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sukan ji gaskiya ɗaya su cakuɗa ta da ƙarya guda ɗari to daga sai su halakar da wanda zai halaka to Allah yakan jefo wasunsu wasu su mutu tun nan wasu su faɗo su jinya a wuraren ƙazanta shi yasa za ki shiga bayi aka koyar da ke faɗin Allahumma ni a'udhu bika min al-mene hubusi wal wasu malamai sun fassara al shi shine mazajen shaidanu alkhaba'is matan shaidanu akwai da suka fassara da wannan sannan mun ji guda biyu wa alamatin yuhtada biha sannan kuma sun kasance wasu abu na uku shine Allah ya sanya su kasance alamomi ne da ake gane hanya ko alƙibla da su ko a gane lokaci ko a shiri zuwa ga wani abu. wannan na uku shine halastacce shi ake ce ma ilimin falaki ko shine na ku ji su malam salihu su ce ba za a ga wata baran kaza saboda kaza an gaina yi kaza an gaina yi kaza su ba ba tanjim suke yi ba an gane ilimin falaki shi ya halasta wannan ba haramun bane shi shi din ma ana amfani ne da yanayi ba ana cewa kaza zai faru kamar wadancan da suke iddi'a'in sanin gaibu ba malai ce faman ta'awwala fi ha ghaira dalika duk wanda ya fassara ilimin taurari da wani fassara ko ya juya shi zuwa ga wata ma'ana baicin waɗannan guda uku da muka ji na farko mene ado ga sama na biyu rujumar lishiyadin jifa ga shaidanu na uku alamatun yau da biha alamomi da ake Allah ya muku albarka kuna gane karatun haka ake so to duk wanda ya fassara su da ɗaya da ba ga cikin uku nan da kuka gane ba akhta'a kowaye shi yayi kuskure wa a nasibahu kuma ya tozarta rabansa a wurin Allah dan ya shiga cikin abin da Allah ya haramta yayi abin da Allah baya so wa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora ma kansa abin da shi da hujja akan yin haka Al'ilm a nan bi ma'ana al-hujja ya dora ma kansa abin da bai da hujja bai da ilimi akai iya waɗancan abubuwa da kuka ji mun faɗa dukkaninsu mun ba su kariya da ayoyin alkur'ani da hadisi kun lura to duk wanda zai fita wajen wannan ba zai iya ba ku dalili daga ƙur'ani ko hadisi ba shin wanda ya haka ya cancanci a saurare shi bai saurara bai cancanta ba saboda bai zo da dalili ba to malai ce wa ta da ta'allumu manazil al-qamar to hatta ilimin ma a san masaukan taurari kun sanar da mun faɗa muku kun kula da kyau lokacin zafi za ku ga wata kusan kamar daga tsakiyar sama za ku ga yake tsallaka idan sanyi ya zo sai ko kama ya karkace daga daga tsakiya su ne Allah ce wasu sama'i idatil buruj ina rantsuwa da sama ma'abociya burji burji daban-daban hanyoyi na wucewan taurari da rana da wata dukkanin waɗannan sun sa Allah yana da iko mai yawan gaske daga cikin abin da zai sa bawa ji tsoron Allah akwai jirgin sama na farko ma ya aka ya ɗaga ɗin ya tashi wannan ɗagawan nashi kaɗai ka gaya abin yake shi yasa Allah ji kan satafawa balewa da rahama an ce shi ya hau jirgi ko magana baya gum yake yi har sun sardauna wata rana suka ce da shi shin abakar kowa na magana kai baka dumi baka ana ta batu kai baka baka batu kowa shiru kai shiru kun san me ce yace shin ina batu ga wanda ina walgi ga wanda an ka kwashe makafafuwa ya ce wasa sai dai tasbihi in ka ji ne magana to a ƙasa na ji kuma hankali amma wuyan za ka yi mamakin fasadin da ake a sama wallahi hazzina ana yi a cikin jirgi a sama mutum na sama amma saba ma Allah yake na taba hawa jirgin wata ƙasa ba zan faɗi ƙasan ba kawai wanda ke gife na yi ma lura wasu na ga ashe duk kira gani kaɗai ne musulmi a layi drinks da ake kawowa kawai sai naga su duk giya aka ajiye musu a san ji kirji na buga su uku malam malam ko mutuwa ne ka mutu kusa da wannan kazanta ai ka samu jaraba ta roƙon Allah ni da tun ranar ban ƙara hawa jirgin ƙasan ba ce an samu flight mai saukin ce a nemo wani mai addini ya fi sauki inda shi a je. malam ko mutuwa la kai aika mutu da tsafta an fahimta ko to wannan yana ciki ku zo mu je kar mu to kar mu to zata lokacin wannan katada mun san waye katada na faɗe shi tun a baya na ce waye shi sahabi kai shiru kai fa ustaz kai malami ne <laughs> tabi na faɗi wani abu game da shi wala lokacin da hira kuke ina kallon ku shi yasa na tsaya nan ne tambaya wata na mika mata fensir hadda mai cewa da mai fensir dina jin kuma duk ba ku gama ba duk ratan mintunan nan wani lokaci fa da gangan nakan ba ku mintunan nan saboda inda zan tar da ku a natsan ku tsatsar amma na fara ina jin ku kuma wannan surutun da kuke duk a tsakiyar zuciya na yake wallahi duk a tsakiyar zuciya na yake kawai dannewa na yi to kun gana na kama ku ko kun san majalisi ba gidan biki ba ne ko hajiyoyi to dan Allah ji tsoron Allah a gyara dan Allah ba dan halina ba ku taimake ni saboda gane karatun nan naku shine riba na duniya da lahira Allah ya muku albarka cewa na yi kata da tabi'i ne daga kai tabi'i ne amma abinda na so ku tuna mun shine dalibin Abdullahi bin Mas'ud ne kuma zan ƙara muku ɗaya babban malamin tafsirin Qur'ani yana daga cikin waɗanda in suka fassara aya aka ce sun to daga Abdullahi dan Mas'ud ne kuma magana ta girmama an tsare mun wannan dan Allah ku rubuta ka ku manta hmm. to shi ya mace ta'alluma manazilil qamar yace makruhi ne ma abin kyamata ne mutun ya je yana neman ilimin sanin wata in an ganta don akwai cewa in an ga wata wuri kaza to qibla zai kasance na ta wuri kaza kun ga wannan ba laifi ba ne ko tunda wanda ya je ko a daji ko a kaza zai iya duba kila ya ya gane inda inda zai yi sallah to amma kuma sai ya ce makruhi ne ma mutum matsa kanshi a wannan saboda yana ga kaman wani abu ne wanda ke kokarin sanin gaibu duk da dai cewa gaskiya ya halatta din walam walam yurakhis ibn ibn uyayna ibn uyayna bai yi sauki ba fihi a cikin masanin sanin abin da ya shafi wannan ilimin masaukai na wata ko taurari ɗin. da karahu Harbin. harbun ya faɗi wannan anhuma daga qatada din da shi ibn uyayna wa raqasa fihi wasu malaman kuma sun yi sauki akan cewa ba laifin an nemi sanin ilimin wannan Fita ta'allumil manazili dangane da sanin wurare masaukai na wata da taurari daga cikin wanda suka sauƙaƙa wannan akwai ahmad bin hammal da ishaq to sai malam ya ce na abi musa an karɓo daga abi musa al'ash'ari allah ya ƙara yadda a gare shi ƙwala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da amince allah tabbata gare shi ya ce jama'a don allah mu saurari hadisin hadisi ne duk da dai malam nasiru albani a kasa gashi ne magana a kai amma akwai wani hadisin in kun tuna a cikin arba'una hadith ingantacce da ya zo da wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun akwai mutane uku bi ma'ana akwai wasu ayyuka guda uku wanda mutane ke aikata ba mutum ɗaya biyu uku ba za a iya samun mutum miliyan suna aikata shi mutane uku la da kulnal janna ba za su taɓa shiga aljanna ba kamar mai tambaya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waye su dan kar mu shiga cikin su ya ce mudmin khamr wanda ya dawwama shan giya har mutuwa ta riske shi bai tuba ba to giyan nan dole sai gulda da sta ba sai su kadai ba duk wani abin da zai gusar da hankali ko da fura ne aka ajiye shi ya tsami ya bugar ya zama giya eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke gusar da hankali shine giya ba nan sa kenan wa qati'ur rahim kun san wannan fa sai an kula na san lokacin da aka samu mata suka dinga shan wani magani na na ƙananan yara wai saboda yana sa skin su ya kyau ina hankali ina san ya kamata mata na yin wannan akwai matan da ke allura saboda fatan ta ya kyau kun sani kun sani ni ma na taba ganin wata abokin muke ɗan fama da skin abin nan sai dai ba zan ma faɗi wurin ba wani guri da can ake ba da alama kiran shi asibitin kaza a kadunan na yake so sukan ba da magani wasu kwayoyi ne wasu ce a ɗiga a ruwa kamar bula sai ruwa ya canza kala da kaza da sauransu a ce na sati kaza mutum ya zo ya amshi wasu bayan kaza to sai ya samu lafiya sai fatansa sai fresh sosai sai ruwansa ta gani eh, wani e kai sabulu kake wanka ne na ga ka canza so kaza kaza ka san so kaza kaza na wurin mata na shirin to shi ne me ya faru ce kakin suna a sanka Ta ce don girman Allah ke taimake ta da maganin ka jahuka ba lafiyar talau kuma fatan ta kalau Ya ce walla har fatan maganin nan ta rinka yawan lokaci gidan shi sai ta zo baya nan ya gane ce sai da rinka tsoye maganin kai karshe sai da je asibitin nan ce ƙarya aka rinka ba ta wannan maganin to bari ku ji inda illan yake shine nan gaba sai ya tambaye ki sai ya tambaya a yi wankan mai a yi kaza ba shi shekaru za ki sha mamaki tun fatan na ɗauka zai daina ɗauka jiki ya koma kamar na jemagi ba wan bawan karatun ɗan kama ga cututtuka salamu alaikum tsafta na da kyau amma wannan abun ku kyale shi ki tafi a natural ɗinki yadda Allah ya ke, don abin da yake natural ne ki yana da kyau ba ana ku ba mace sai da kwalliya sai da ado sai da kaza sai da kaza amma duk abin da zai cutar kau ku manta da wannan Allah ya muku albarka to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi na farko daga cikin wanda ba za su shiga aljanna bai ce wanda ya dawo mai na shan giya wa qati'ur rahib da mai yanke zumunci na uku eh sosai ki ji abin da Allah ta'ala ya faɗa ba kin ji abin da muke nauyi ko to bari in ƙara miki wani hadisin da yafi wannan ta da hankali tunda ma wannan mala albani kamar yayi magana kansa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya ce kin ga hadisul qudsi kenan ko a ce Allah ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi Allah da kansa subhanahu wataala ya ce ana rahman ni sunana Allah mai rahama da jin kai wahiyar rahim ita kuma sunanta zumunci yace na tsagan mata suna daga cikin sunana duk wanda ya yanke ta nima na yanke shi daga rahmana. kun ji wannan hadisin duk wanda ya yanke ta yace sunanta ma daga sunana ar-rahman ar-rahim ni ar-rahman ita ar-rahim yace duk wanda ya yanke ta to ni Allah na yanke shi daga rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ya halicci zumunci ya kasan al'arshi ya aje tace ya Allah ina neman ka alfarma wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahama wanda ya yanke ni ka yanke shi daga rahama Allah ce na tabbatar miki da wannan duk me yanke ki ba shi ba aljanna ku je kuma karanta suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hal in tawallaytum an tufsidu fi a ƙarshe ce wa tuqatti'u arhamakum an gane yanzu kin ji to maganan babba Allah dai ba mu ikon kariya wa musaddiqun bis sihri sai mutum na uku da bare shiga aljanna shine mai gaskata sihiri imam ahmad ya rawaito da ibnu hibban fi sahihi malaka fihi masail a karkashin wannan karatu akwai matsaloli masu girma da muhimmanci da zamu dauka al'ula na farko al-hikmatu fi khalqin nujum mun fahimci hikiman da yasa aka halicci taurari shine ado ga sama jifa ga shedanu da kuma alamomi da ake gane al'amura da na abin da ya shafi hanya saniya nabi ar-radd ala man za'ama ghayra dalik an yi martani ga duk wanda ya ra'ayanta wani abu wanda asalin wato baya cikin waɗancan guda ukun da aka halicci aka ce an halicci taurari domin su as-salisatu na uku zikirul khilafu fi ta'allumil manazil mun ji an ambatan mana sabanin da ke tsakanin manyan malamai akan hukuncin mutum ya koyi ilimin sanin masaukan taurari inda muka ji cewa katada ya ce makaruhi ne ibn uyayna kuma ya ambata cewa wadan imam ahmad da isa sun yi gwami akan haka Rabi'atu na hudu na karshe shine alwa'id idan aka ce alwa'id ku kiyaye akwai alwa'id akwai alwa'du alwa'id wa'id alƙawarin narko na azaba alwa'du alƙawarin rahama to wannan wanne ne ciki alwa'id alƙawarin azaba Allah ya yi alƙawarin narko na azaba fi man saddaka bi shay'in na duk mutumin da ya gaskata shay'in wani abu ko mun kankantarsa ko ko mun girmansa minas sihiri na abin da ya shafi sihiri ce ce ai wallahi aka yi in wane ya sihiri dole sai kaza sai ya faru walau arafa annahu batilin ko da ko mai fadin haka ya san cewa sihiri babu kyau cha dai wane in dai wane ne kun amma ai na san dai bai da kyau amma in wane sai ya kama ƙarya wa ma hum bi darrina bihi illa bi iznillah to wanda kaga ya cutar da izinin Allah ne dama ko sun yi ko ba su yi ba a lokacin jinya zai shiga jiki ko ba ta hanyar sihirin ba kuma lokacin da Allah ya yi za a fita za a fita ko ba magani <laughs> ina fata an gane wannan shine kyakkyawar akida in ba haka ba za a ta samun matsala har zai shafi akida mutum kuma ya shiga matsalar da ba a fita Allah ya sare mu insha Allah sai mu takaita wannan littafi da zamu iya ƙara shine tariqus salihin insha Allah an ce bakin da aran bayar darasi na ashirin da tara za mu tashi ko